بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يو رانا أسبر كما شاد يوغا وتنذ القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دوي هدو دا أربعين دا دايا كما يو هدو غا وتنبقي ميلادية دبو بيو دا عشرين أولا مجلسينا وميتار البركة لمكي كراتو أتشل التافن حفظ العمري واللفظ بالضمالني الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمة الله عليه wannan zai zama majalisun mu insha Allah ta'ala na sha biyu kuma muna cikin babi na biyu da ke batu a kan zikiru man yubadirul umara wato ambatan misalai na magabata na kwarai yadda suka kasance suna gaggawa wajen tsara lokutansu sannan wa hafizu ala lahazatihi suka zama ba sa wasa ko da da sakon ɗaya ne na rayuwarsu ba su yadda ya ba ba su yadda ya wuce ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ba mu ikon koyi da waɗannan bayan Allah na gari mu kwatanta ko da ba mu iya aikata abin da suka aikata ba الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هبة الله الطبري قال أخبرنا علي بن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عنبس بن مرحوم قال حدثتني عبدة بنت أبي شوال وكانت تخدم رابعة قالت آه، عنبس بن مرحوم yake cewa abdatu bintu abi شوال ta ba shi hadisi ko ta ba shi labari cewa rabi asul adawiyya rahmatullahi alaiha rabi asul adawiyya albasariya mun yi batunta a baya an faɗa mana wasu daga cikin nau'ukan yadda ta kasance tana yawaita ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba mu manta ba mun faɗi cewa malama ce ga al'imam sufiyan al iyaka akwai maganganu da yawa da aka ruwaito wasu malamai suna cewa an danganta zuwa gare ta ne domin kalmo wasu maganganun ba su kama da addini ba lalle su zama sun fito daga bakin malami Allah ya gafarta mata wa aka ce kanat rabi'atu tusalli laila kullahu ita waccan abda din to ne hidima ce ga rabi'atul adawiyya wato tana mata hidima kamar a ce ita boyi boyin ta ce ko kuma a ce ita bai wata ce mai dai mata hidima da kula da abubuwanta to shine take ba da shaida game da ita take cewa kanat rabi'atu sallin al-layla kullahu rabi'atu al-adawiyya rahmatullahi alaiha ta kasance ta kan yi sallar dare gabaki ɗaya da zara an ce an shiga sallar dare tana farawa ne da salatul isha'i ila tulu'il fajr as-sadiq sallar dare yadda malamai suka ambace ta eh, tana farawa ne daga zara an gama sallar isha'i kamar yadda ya tabbata a hadisin na na isha radiyallahu ta'ala anha take cewa min kullin laili qad autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan dare manzo Allah sama yakan zaba ya tashi ya sallar shi ta dare a ciki min awwalihi wa wasatihi wa akhirihi manzo sama yakan yi sallar dare wani zubin farkon dare wani zubin kuma ya yi tsakiyar dare wani zubin kuma ya jinkirta sai ƙarshen darensa sai ta ce wa kana yantahi witruhu ila sahar ƙarshen sallar daren manzo Allah sallama tana kasancewa ne ila sahar zuwa gab da alfijir sahar shine lokacin da ake yin sahur wanda daga shi sai ke tuwa alfijir shi yasa mutum bai yi aune ba <laughs> yana yin sahur sai dai ya ji alfijir ya ke saboda ne saboda akwai alaƙa ta kusanci a tsakanin as da kuma al-fajr Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ita rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha ta kasance ta kan sallaci dare duka wa idza tala al-fajr haja'at fi musallaha haja'atan khafifatan idan al-fajr yake to sai sallar asuba to haja'at sai ta dan kwanta ta bacci haja'atan khafifatan fi musallaha a wurin da take sallah a gidanta haja'atan khafifatan sai ta dan kwanta haka kwanciya ta dan yi bacci dan kadan kamar yadda can Allah madaukaki ke cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kanu qalilan min al-layli ma yahja'un hatta yusfira al-fajr haske alfijir ya haske sosai haske alfijir ya haske sosai fa kuntu asma'uha taqulu abdatu bintu abi shiwal tace wani zubin na kan ji ta sai ta ce idza wasabat idan ce fijir ta tashi alwufu shine mutum ya tashi fijir shi yasa irin tashin da zaki yake domin ya je ya kama abin farautarsa ko kuma damisa ko kura ake ce masa alwufu eh, wa fabal asadu ala farisatihi ay qama ilaiha bi quwwa eh, ya miƙi ya tashi sosai da ƙarfi to shi ake ce mashi alwufu ko alwasbatu hmm? to idza wasabat idan ce fijjit ta tashi sai in ji tana cewa ya nafsi kam nina ya kai raina wai so nawa za ka ta bacci magabata sun kasance sukan zargi ransu kan abin da suka aikata sai su rika zargin ransu kam ila kam tanamin so nawa za ka yi ta bacci wa ila kam la taqumin kuma so nawa ne ya kai raina ba za ka tashi kai qiyamul layli ba ila kam tanamun laila wal umru yanfadu haka mai hikima ya ce ko so nawa za ka yi ta bacci wal umru yanfadu alhali rayuwa tana karewa tana tafiya يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصخة يوم النشور يتي يوش تتي يوشك يا قطع أن تنامي دقي يا خيرينا naumatan wani irin baccin da la ta kuni da minha ba ka ba tashi daga wannan baccin ba farkawa illa li sarhati yawmin nushur sai idan an yi ihu an hura kaho da ranar annushur ranar tashi shi yasa ai bacci shi kan shi bacci ana ce mishi almautu eh, sannan ana ce ma eh, ana ce ma mutuwa annaumu shi yasa suke cewa annaumu موتة صغرى والموت نومة كبرى shi bacci to ƙaramin mutuwa ne Allah ya tawaffal والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم بالليل أن يقبض أرواحكم إذا نمتم yana karɓar rayukanku domin in kun yi bacci ko? to shi ne nan kaga bacci mutuwa ne ƙarama sannan ita kuma mutuwa bacci ce ita wanda bacci wanda ya kasance babba annau mautatun صغرى والموت نومة كبرى ببقم بچي متوى شيسا قصة أخذ بسيكي شوى يا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين الفرائنة الشداد يا مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أغضوا فأقاموا أم تركوا فناموا an kyale su ne suka je suka yi ta bacci hmm? to kaga ne wannan so da haka yushiku an tanani naumatan la min ha illa li sakhati yawmiddin saura ya kusa ya kusa a ce kai baccin da ba za ka tashi da gare shi ba sai dai idan an yi ihu an hura kaho na tashi domin a yi hisabi to daga nan ne za ka tashi to haka rabi'a rahmatullahi alaiha take faɗa makanta tana shi makanta haka tana makanta faɗa kaga nafsu ha nafsu lawama tana zargin ranta rai wanda ya kasance mai faɗa akan idan me shi ya aikata abin da yake na gazawa ko kuma na tuntuɓe ko kuma na zame yi masa faɗa to shine wannan أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمر قالا أخبرنا رزق الله وطراد قالا أخبرنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثني أحمد بن أحمد بن سهل الأردي أردن با الأردني الأردني أردن با قصر إتسي جودا دا urdun wadda uh, abin nan uh, eh, babban birnin ta umman umman ba tana iya daga cin albiladu shaniya tana cin ɓangarorin biladu sham da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsu ƙwale ya ce shi ahmadu abin ahmadu bin ahmadu bin sahal al'urduni ya ce دخل على رحلة العابدة نفر من القراء wasu jama'a daga cikin makaranta alkur'ani sun shiga wajen baiwar Allah da ake ce mata rihlatul abida ita wanda rihla din kanat maulatan li muawiya ibn abi sufyan baiwa ce ta sayyiduna muawiya radiyallahu anhu sai yan ta so da ka matakin ta mataki ne na tabi'ai mataki ne na tabi'ai kuma tabi'an ma manya domin duk wanda ya ga sayyidina muawiya radiyallahu anhu ai ya cancanta ya zama cikin manyan tabi'ai sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya rasu shekara ta ɗari ta shekara ta sittin da ɗaya ko bayan hijira shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira ya zama khalifan musulmi shekara ta arba'in shekara ta arba'in bayan hijira ya kai shekaru ashirin da ɗaya tur yana khalifanci malamai suka ce ba a taɓa mushi zanga-zanga ba saboda iya mulkinsa da dabara hmm? daga cikin maganganun sayyidina muawiya an anhu waɗanda suke na hikimar shugabanci ya tara gwamnoninsa ya ce musu layan bari lana an susan nasa siyasatan wahidatan ya ce baya kamata dukkaninmu da ni da ku shugaba ni shugaba ku kuma gwamnoni na bai kamata mu ɗau siyasa ɗaya ba tsarin shugabancinmu bai kamata ya zama iri ɗaya ba ya ce an tuta ƙomuna bil ghilzati wa shiddati wa ana aqumu bil lini wa ra'afati ya ce ku ku zama masu zafafawa in kuka zafafa ni kuma aka zo sama to sai in sassauta to da haka sai na mu'awiyya radiyallahu anhu ya shugabanci mutane fasasa bi zaka alhalqatinan wa eh, shi ya wani shugaba da yake son ya ci nasara to sai ya karanci tarihin na muawiya radiyallahu anhu akwai ababan koyi masu yawan gaske a tsarin shugabanci ko da shugabancin gidan gidanka ne a rayuwar na muawiya radiyallahu anhu na ba ku labari eh, ɗaya daga cikin malamai ina jin eh, mai littafin akhbaru makka ya kawo cewa na muawiya yana da 'ya'ya biyu akwai yazid akwai kuma abdullah yazidu mamarsa yar ƙauye ce shi kuma abdullahi mamarsa yar birni ce eh, shamiya ce ita ya sham ce ita kuma mamar yazidu ita ce ladan noma ya ƙauye ce je aurota, sau da haka eh, da ya auro sai ta shige ɗaki kawai ta waka ita ba ta saba da fadar gwamnati ba gidan gwamnati babban gida ne ko sai ce ta waka tana kuka tana cewa ita ba za ta iya wannan zaman ba cikin sai na wawai mai da ita kawai to shi ne ta tafi da ɗan a can ya je koyi fasaha da dabarbaru na zamantakewa wanda ake da su irin da ƙauye da iya jarumta mutum yana son ya koyi jarumta to sai ya je ƙauye a can ake iya ruwa kana binni ina ma kogin yake sai dai ku diddifi a wani wajen amma kauye akwai koguna akwai rafuka masu tsafta sannan ana koyan harbi ana koyan hawa bishiya a tsakko a biro ko to shine wata rana bayan nan sai da ya dawo to sai ita waccan maman abdullahi sai tana nuna bambanci ba ta son yazidu shine wata rana eh, da sai damu mu'awiya ana zaune a gida sai yana son ya nuna mata bambancin yazidi da ɗanta ɗanta sahuhu ne safihi ne irin gaulayen nan ne wanda masu cin riga yaro ya kama riga yana ci ga gaulanci ne ko to shine wata rana ne wata rana sai ce saman na kullu wahidin ya yace kowa ya faɗa mun burinsa yazidi yana matashi ya ce babaran kai daɗe yan labai ni abin da nake so shi ne ina son wannan watan ka kara ma ma'aikatan ka albashi ga baki ɗaya duka ƙasa ka kara musu albashi kuma ka ce ni ne na sa ni ne na ba da shawara ka faɗa musu ka ce ai yazidi ne ba da shawara <laughs> hmm? shi sannan eh, ya ce ya ce kuma sannan a shirya a tafi yaƙi sannan ka sa ni zan zama kwamanda sai aka ce wa abdullahi kai faku ma umniyatu kai mai burinsa zai ce an tashtari ya li himar wa a ce mai jaki kaga shi ke nan ƙimatul mar'i ma yuhsinul mar'u kama an min al-imam ali mai hikima ce la yakunu sariyu mislul ghadiyyi ko cewawa abin nan la yakunu sariyu mislul ghadiyyi mislal ghadiyyi ai mutumin da ya zama babban mutum ba zai zama kamar wawa ba ko shine zai ke cewa qimatul mar'i ma yuhsinu al mar'u qada'an min al iman ali abin da kaji shi ke burge ka matsayin ka kenan abin da kaga yana burge ka kai ma wannan abin matsayin ka kenan shi haka sai da ali ya ce to sai na mu'awiya ya ce to kin gani ki shi jaki yake so a ce mai ci gaba da hawa jaki shi ko jibo wannan yadda yake da abubuwa yana da shahama da rujula eh, da kiyasa ra gani ke ko ki diyasa yake da shi Allah shi kyauta to ita wannan rashlatul abida maulatu ce wato barariyar baiwa ce ta sagiduna mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu shi ne sai wasu jama'a na makaranta alkur'ani ce suka kamata eh, ziyara yukallimu na haka rifki li sun shigo wajenta domin su mata magana cewa dan Allah ta cika yawan ibada hadin taken da ake mata sifar tarihalatu al'abida al'abida ne bauta hmm? shi yasa hatta tara littafin tarajim in sun tashi haka suke ambatanta ba ma su danganta ta ga komai sai su ce mata rahilatul abita faqala sai ta ce mali wal rifqi biha shi ya za in tausasa in tausasa ma kaina ni da nake ganin ma bana yin abin da ya kamata in yi ana muqaffira ina ganin kaman dama Allah ya riga ya faɗa ce kalla ma ya qadi ma amara kalla aha لما هر ينزو يقضي ما امره ان ادم هر ينزو بي بيا ابن دا اكا امر تشيشي ايبا ابن دا اكا سا ان ادم يا الله تشيك الا لما هلا لما بأتي لما لما حتى الآن هذا لما تنا فائدة تد نفي الماضي سنو الحال har yanzu da ake magana shi ne shi ne shi tosiya mai mali wadda zai biha ne ya za a yi ya za a yi ko in so ta sama kai innama hiya ayyamul mubajarati ai kwanakin nan da muke shiki kwanaki ne da gaggawa annabi su sama yayin umarni da haka babu bil a'malis salihati فستكون فتن كتبع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا هذا شيء إنما هي أيام المبادرة أي كانكين نحي كجاوة إن حيبا نوري فمن فاته اليوم يوم شيء لم يدركه غدا فمن فاته اليوم شيء duk wanda ya bari yau wani abu ya kubuce masa lam yudriku gadan to gobe ba zai iya riskarsa ba an mu manta da waɗannan abin da kuke cin features wato muwasafat ko khasa'isul waqt da ake da su anna ma fata minhu la ya'ud wa la yu'awwad abin da kubuce maka na lokaci la ya'ud ba zai dawo ba ba a ba a bashi ba a mutum ba a mutum qaba'i a ce gashi eh, yau ya yau ta wuce sannan kuma a ce a mayar masa ba a yi wala yu'awwad sannan ba za a bashi musayan wannan yinin da ya wuce ba duk abin da ya wuce ya wuce kullum idan mutum yana kawo waɗannan khasa'isul waqti din musamman guda uku ko za su rika taimakonsa a wajen rayuwa ba zai yi wasa da lokacinsa ba an alwaqta anfasu ma yamlikuhu al-insanu lokaci shine mafi tsada cikin abin da Allah ya mallaka ma dan adam aka ba shi aro shi ya fi tsada domin a ciki yake komai shi sa aka ce sai an tambaye shi game da haka sannan na biyu annahu asra'u shay'in yafut mafi saurin abin da za ka rasa kenan lokaci shine su'atun qida'i saurin wuce wucewarsa shuɗewarsa sannan na uku shine wannan Annama ma fata hula ya ya'udu wa la yu'awwadu abin da ya wuce ba zai dawo ba sannan ba za a baka masayansa ba don mutum ya fahimci wannan shi ke to shine take ce musu ba man fata hul yawma shay'un lam yudriku gadan duk abin da ya kubuce ma wani yau to gobe ba zai same shi ba na lokaci wallahi ya ikwata yaho. ta ce na rantse da Allah ya ku yan uwana la usalliyan da lillahi ma a kallatni jawarihi wallahi zan tama Allah sallah matuƙar gaɓoɓi na za su iya ɗauka ta a kallatu za ka ce a kallatu ai hamalatu kenan ko hadisin manzala sama na shiga ƙauye na shiga binni mutum ya zo a ya ga wata alama اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أكللنا ورب الرياح وما زرينا ورب الشياطين وما أضللنا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها قف سنوكم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قميد kamar yadda su ila an tafsiri aya an tambaye shi game da tafsirin wata aya فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن كنت في كتاب الله ما ليس لي به علم wace sama ce za ta iya za ta iya lullube wace ƙasa ce za ta iya ɗauka ta idan na nesa fa'i a cikin littafin Allah abin da ban sani ba kawai in yanko abin da ban san fassara shi ba in fassara to kaga shine wannan tukillo ne a kallafin a kallat sahaban sai sikalan kaga ai hamalat ke wala asuman da lahu ayyama hayati kuma na rantse da Allah alkawari ne tsakanina da Allah wallahi zan ci gaba da azumi ga Allah ayyama hayati tsawon rayuwata wala yanda lahu kuma wallahi zan tabku kadan Allah ma hamalatil ma aini idanuwa na za su iya ɗiban ruwa matuƙar idanuwa na suna da ruwa to zan ci gaba da kuka wanda kuka alama ce daga cin alamomi na tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya zargi waɗanda ba sa yi wa tabhakuna wa la tabkuna wa antum samidu sannan manzo Allah sun ce lau ta'lamuna ma a'lamu لبقيتم كثيرا ولضحكتم قليلا kun ga shi ne abin da ta ce sun maƙalat ayyukum ya amuru abdahu bi amri fa yuhibbu an yuqassira fihi ce tsakaninku da Allah cikin ku waye yake da bawa zai so ya ba bawan nan nasa umarni amma bawan nan nasa ya gaza yin abin da ya ce masa yayi ka ce je ya hodi ya maka huda ya maka huda ta kwatan hekta ko kadada kaza misali ka ce ka ce ya hude maka kadada goma sai ya maka kadada uku za ka so? ba za ka so ba to kaga shi ne wannan so da Allah madaukakin saki shi ya umarce mu da mu bauta masa to ya zami mai wasa da lokacinmu kuma ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مقصود halitta da Allah madaukakin sarki ya ma bayi shine su zama bayinsa su bauta masa shi kaɗai. ko bai ce ba su baya bukatar su ci da shi kawai ibada yake sun su masa domin daga cikin wanda zai baka wahala shine ya rika tsammanin ka ci da shi ma da minhum min rizqi cikin wanda zai doka yake jin ka zama masa nauyi a rayuwa wanda kullum zai ce ba ni kai kana jin wannan yana cikin ka kaga shi ne wannan so da ka ba bawan da zai so haka to ya ya Allah da ya halicci bayinsa wannan bawan naka na kai ba halitta shi kai ba ana kiransa bawan ka ne majazan la haqiqatan ko ba haka bane shi yasa wasu daga cikin magabata ma suka ƙi haka kuma hadisi ma ya zo in ka tashi ka ce abdi sai dai ka ce fataya kar ka ce amaci sai dai ka ce mai fataki sannan in kai bawan ne za ka yi mai gidanka magana ka ce maulaya kar ka ce sayyidi kar ka ce rabbi kai sannan kar ka ce a tsayin rabbaka saboda yana cin ne a ta'addubu ma Allah yi ma Allah ladabi saboda da ka ce kai wancan bawan ka ne majazan ne amma bayi na hakika su ne na Allah العبودية الحقيقية المطلقة لله أما هذه العبودية المجازية الإنسانية فليست بحقيقة بحقيقة بشي وانا باوا وانا لي وانا سيد وانا لي بانا قسك بانا قسك بني أنا عيني كوي نسبيا ما حقيقيا بقى. to Allah ya ce ai abu kuma sannan mutum ya tsaya na wasa ya kamata ba wannan magana ta ta akwai wa'azi a ciki sosai ayyukum ayyukum ya'muru abdahu bi shay'in fa yuqassira fihi fa yuhibbu an yuqassira fihi أخبرنا عمر بن زفر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال حدثنا عبد العزيز العزجي قال حدثنا ابن جهضم قال حدثنا علي بن محمد بن حاتم قال حدثني جنيد قال سمعت سريا جنيد من جمعنا سأباي شما أم فأيد ديوان إبادة جنيد السالك آه، شيخ الطائفة قو آه، شيخ شيخ المدرسة الصوفية جنيد آه، تو أقوي أمال منسع شين سري السقف سري السقف mun taɓa maganarsa a ɗaya daga cikin darussanmu sariyu ibn al-mughallis as-saqafi malam bawan Allah ne malami ne mai yawan ibada hmm, yana ɗaya daga cikin waɗanda ake siffanta su a matsayin masu yawan ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ya rasu shekara ta 253 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to shi sabiyu ya yana cewa idza fatani shay'un min wurdi idan wani abu daga cikin ibada ta da na dora ma kaina kullum kullum sai na yi in ban wanta ba an san me ake ce ma wirdi alwirdu abinda kullum sai ka gangara hmm? abinda kake gangarawa kake gangarawa da shi kalmar warada tana nuna gangarawa abinda kake zuwa kullum gare shi shi yasa ruwan da kake zuwa ka je ka ɗibo ake ce masa wurud hmm? wardun ko shi ne sai ya ce idza ne shai'un min wuridi idan wani abu daga cikin wuridi na wato ibada ta ta kullum kullum wani abu daga cikin ta ya kubuce min lam aqdir an u'idahu wallahi ba na iya ba na iya in dawo da shi idan ka sa ma kanka ka'ida ta muraja'a alqur'ani kullun zaka karanta izfi kaza to in kai dabi in ka kasa yi a ranar da wuya kake iya rama shi ko za ka rama sai kana rama ba cikin jin daɗi ba shi yasa wannan lokaci shine naka aiwatar duk ibadar da ka dora ma kanka za ka yi ta a wani lokaci to kar ka bari wannan lokacin ya ce maka baka yi ba in ya wuce ba ka iya dawowa da shi qala junaydun al-imam junayd Saliku salik rahmatullahi alayhi yace kana sariyun muttasila ash-shughli ai shi dama sariyu ya kasance muttasila ash-shughli kullun a cikin shagalta yake da ibada dan an ce a shugul shine shine shine shine aiki eh ai shi yasa ba balarabe ma da ya tashi zai sa ma job ko ko ko ko ko aiki sai yana ce mashi sai ya ce masa shugul hmm, shugulu hmm? san ka'ida ku tafi kihu na yi shigal wanda ya shiga cikin wani aiki to ba ka za shi kuma yi wani aiki hmm? to shi ne shi kullum yana da abin yi baya zama kawai shi ke ne ce shi wai yana da waqful faraghi ah. ba yi da waqful farag. shi yamla'u faraghahu kullahu la yatruku faraghan mukhallalan baya ban wani wata kafa a ce shi kenan lokacin shi ne amma bai da abin da zai yi a ciki kana muttasila shuguli ya kasance kullum da ya gama wani abu zai dau wani abu da ya gama wani abu zai shiga wani abu Allah ba mu ikon koyi da su to haka sariyu ya kasance أخبرنا أحمد بن علي المجلي قال أخبرنا أخي هبة الله بن علي قال أخبرني أخي wato dan uwan shi kenan dan uwan shi Ahmad ibn Ali al-Mujli shine yake cewa dan uwan sa Hibatullah ibn Ali ya bashi labari قال أخبرني محمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي قال حدثني أبي يتشي شيكم بابن شياباش العباري محمد بن محمد بن عبد العزيز بابن سكينين يكسن شي محمد بن عبد العزيز كي da baban da ɗan sunansa ɗaya ɗan sunan shi muhammad baban kuma sunan shi muhammad shi kuma kakansu kakan ba kakan ɗan shine abdulaziz shi kuma baban baban kenan ko yace haddathani abi yace babana ya ban labari inji shi Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Aziz al-Abbasi qala yace qadaytu yawman fi suhbati khali ila Uthman ibn Isa al-Baqillani hmm? yace na kasance tare da babana na kasance tare da babana muka tafi wajen Usman ibn Isa al-Baqillani shi wannan eh, Usman ibn Isa al-Baqillani din malami ne amma ya fi shagalta da ibada eh, kamar yadda malamai suke cewa ne amaluhu aqsam min ilmihi aikinsa ya fi iliminsa yawa daga an fi ruwaito abin da ya fi ibada daga gare shi daga cikin maganganun da yake yana cewa habbun nasi ya manta taraka salama alayya bi annahu yashghaluni bi salamati bi salamihi an zikri ko an zikri yace yace shi mutumin da ya fi so shine mutumin da in ya gan shi ba zai mai sallama ba <laughs> saboda in ka mishi sallama za ka tsaye da shi daga zikirin shi والسلام من الذكر ومن أعظم أنواع الذكر sallama tana ɗaya daga cikin mafi girman zikir sunan Allah ne assalam Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ya ce farkon abin da ya fara ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zo ya zauna bayan ya musulunta sai ya ji manzon sama yana ce masa habbansa ya ayyuhan nas afshu وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام حديث السلام من عبد الله بن سلام أوله سلام وآخره سلام so daga zikiri yana ne daga cin sallama tana ne daga cin nau'ukan zikiri so daga wani yana cin shabahat Allah ya gafarta masa ya ce shi baya son ka game da shi ka mishi zikiri ka mishi sallama to don kamusa sallama za ka yanke shi daga zikirinka assalamu mina zikir in a'azami anwa'i zikir ba kai umarni idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam hada salam abinda yan aljanna in sun da Allah za su ce salam salam salam to sannan ai ba haushi ma ya faɗa ya ce ba ku da sallama aka san shi in babu sallama mu ba ne ko ba ka bane wani kan wannan magana ba ta daidai ba ba ku da sallama aka san shi ba kwan kirki to zai sallama ko ko ka taɓa ganin ɓarawo ya shiga ce assalamu alaikum ni ne ɓarawo Allah shi kyauta sai dai waɗannan shaidanin masu kidnapping ɗin nan su kira waya bayan sun sace mutum ce eh salamu alaikum mu ne su faɗi sunan su ce sun sace wani Allah shi kyauta to shi Usman ibn Isa al-Baqillani shine shi abin nan Muhammad ibn Muhammad ibn Abdulaziz yake cewa baban shi ya bashi labari adaitu yawman fi suhbati khali wata rana na karar da yini guda tare da kawuna muka tafi wajen usmanu bin isa al ya rasu shekara ta 402 ana masa alkunya da abu amr usmanu bin isa al-baqillani al-imam al al-baghdadi ya kawo sirarsa a cikin tarihu baghdad da kuma wasu littafai na malaman da suka ambaci tarihi fatalaqainahu kharijan min al-masjid ila darihi sai muka gamu da shi ya fito daga masallaci zai je gida wa huwa yusabbihu yana ta tasbihi kun ji ko shi yasa sai shine yace ahabbun nasi ilayya man taraka salama alayya li'anna li'annahu li'annahu yashghaluni bi salamihi an dhikr ko to aka gaishe yana tasbihi fa qala lahu khali sai kawuna yace masa ud'u li da Allah yi min addu'a ya halatta ka nemi dan uwanka ya maka addu'a a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sayyidina Umar ya haɗu da Uwais al-Qarani ya neman musu addu'a yace kai ka fara cewa ya maka sannan kuma wala tansana mu ma ka kamanta da mu ka ce mu ma ya mana saboda ya halatta musulmi ya ce ma dan uwan shi da Allah ka sa ni a cikin addu'a sunna ne ba laifi bane to sai ya ce masa ud'u li min addu'a fa qala sai ce ya aba abdullahi shagaltani shi wallahi ya baban abdullahi ka shagaltar da ka cin min lokaci unzur ma tazunnuhu fi fa'alhu ce ce to kalli duk abin da kake gani a kaina kake zato a game da ni sai kai wadu Allah li kaman addu'a fa qultu lahu ana billahi ud'u li ni ma sai na ce ni ma da Allah kaman addu'a fa qala li ghafaqa Allah bika sai ce Allah madaukakin sarki ya sassauta mu'amala shida. da kai kaga ya mushi addu'a fastazattu sai na ce haramun mana addu'a wannan addu'a kamar ce ka da ghafaqa Allah bika ghafaqa Allah bika Allah ya sassauta maka kaga wanda Allah madaukakin sarki ya sa mushi eh, ya sassauta mushi ai shi ke shi dama Allah kuma yana inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa rifqu la yakunu fi shay'in illa zana wala yanzu min shay'in illa shanahu Kullum sassautawa idan ta shiga abu sai kaga yanzu ko dinki ne riga sai ba ta daidai ba sai aka baka aka ce ka warware idza rafaqta bihi sai kaga ka warware cikin sauki amma idan anafta ba in ka ce da karfi za ka yi to sai ka yaga ka yaga mai kuke ce ma wannan shadda babba dalila ce ko galiliyo ko ga lolo ne ko ne to fastazattuhu sai na ce ana gafata makara min addu'an nan faƙala sai ce azzamanu ya tahabu wasu sahaifu tuhtabu ya ce kai lokaci na tafiya takaddu kuma suna nan ana ta cike su takaddu na na lahira sau da ka ba zan tsaya ka shagaltar da ni ba duk da maɗan uwanka addu'a babban abu ne babban abu ne hmm? babban abu ne wani ɗan uwanka ya ce ka mashi addu'a manzo Allah sama ya ce in ka masa addu'an nan to Allah zai wakilta wani mala'ika sai ce wa laka bi wa laka bi kai da ka mashi wannan addu'an ka ce ya Allah manzo Allah sama ce man da ali akhihi bi zahri ghaibin duk wanda ya ma dan uwansa addu'a dan uwan nasa baya na a wajen وكل الله له ملكا سي الله وكل كون ملائكة بيا يأدو أن نسيتي ولك بمثل حديث هنا شأن الأدب المفرد ده دي صحيح ce kai ma kana da abin Allah ya baka irin abin da ka roƙa mishi wani ya ce Allah ina da bukata kaza don Allah wani ka sa addu'a sai ka je ka to kana mishi addu'an nan kai ma mala'ika zai ce kai ma Allah zai baka irin shi <laughs> ta wannan yana koya mana tsarkin zuciya to amma cewa ba za ka ma dan wannan lokaci zai ci zai zai ci shi fahimtar sa ce wannan Allah gafarta masa amma abin da ya faɗa haka yake ka'ida ce az-zamanu yazhabu was-saha'ifu tuksham lokaci na tafiya sannan takaddunmu na aiki suna nan ana ta cika ta ana musu hisabu yadda ka san ana yi a wajen aiki a tattara waye ya zo aiki waye bai in za a ma casuals albashi casuals masu aikin yini yini masu aikin awanni za a ɗauko su da aka ci cike kullum su za a duba ranar kaza ga watan kaza awa biyu ya aiki if a sa za a mika ma kashiya ko za a mika ma accountant kaga shine wannan so daga wannan ka'ida ce az-zamanu yadhhabu والصحائف تحتوى وكان عثمان دائم الذكر شي عثمان ابن عيسى الباقلاني يا كسن شي متني وندي يا كسن شي كل cikin zikiri yake وكان يقول يا كسن شي نا cewa idza kana waqtu ghurub ash idan lokacin faduwar rana yayi ahsastu bi ruhi ka annaha takhruju sai in kamar zai fita لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار عن الذكر وما عدد أن اللوك شنيا أدن يزيد آيب الأباكي يزيد آيب الذكر والإفتار إبادة أيضا واتو فهمت الذكر إذا ما أنا مفاعي أنا في مقام متن بزيش لتشين إن وانا فهمت إن كفهمت شيء ذكري ba kawai ya takaita bane akan zikirul lisan zikiri da baki da harshe a'a a الذكر الثناء على الله أو دعاؤه أو رعاية أحكامه in kana son ka fahimci me zikiri to zikiri shine yaban Allah yaban Allah kala kala ne Allah ya yabi kansa da zikri sifatil kamali sannan kuma wa bi nafi sifatin naqsi an Allah yana yaban kansa wata ranya kangwama makansa da sukufi na cika da batsewa wani zubin kuma sai ka ji Allah maɗaukakin sarki yana kore makansa su sukufin na kasa ka gani yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ko sabbihi isma rabbikal a'la ga waɗannan tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram kaga duk waɗannan Allah yana faɗan kansa sufofi na tsakaka hmm? sannan kuma Allah madaukakin sarki wani zubin yakan kore ma kansa waɗanda suka kasance na nakasa da tawaya la ta'khudhuhu sinatun wala naw ko to to to to wannan zikiri ne sannan roƙon Allah ka daga hannu ka roƙi Allah ka ce Allah yi min kaza zikiri ne sannan duk wata ibada da za ka yi zikiri ne to fahimta wannan yana taimaka mana su zai taimaka wa mutum matuƙa so da ka buɗe baki da mutum zai ibada ne domin ibada ce da manzon sama ya umarni da ayi ta in kuma da za ka ƙi ka ce kai ba za ka buɗe baki ba ta zarce za ka ka ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon sama na ha'anin misali annabi sama ya hana yin azumin ta zarce ya azumi ba buɗe baki sannan kuma ya ce a gaggauta buɗe baki أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمر قال قال أخبرنا رزق الله وطراد قال أخبرنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني أبو عبد الله التميمي عن أبيه قال رأيت حماد بن سلمة في النوم يتناقى حماد بن سلمة رحمة الله عليه ليه دقيت شن الماجران الإمام الأعمش آه، هنا ألزم تلامذه تلاميذة العامش له هو أقول لهم ونس همباد بن زيد وانا ابن درحم وانا ابن دينار وانا ابن دينار وانا ابن درحم ما لم يسكت أنا دينار درهم ياهو دينار سبب الشيء همباد بن سلمة shi ما لنيني زاهدي عابدي amma karfin riwayarsa ba ta kai ta hamadu ibn zaid ibn dirham ba to shi kuma hamadu ibn salama ibn dinar Iya ka'ida dinari ya fi dinari ɗin shi ke ba da dirhami nawa goma ko <laughs> to shi ne sai malamai su ce dirhamin ya fi dinara a fanda riwaya to shi ne hamadu sannan sa'an su malik ne rahmatullahi alai sa'an su sufyan sauri sa'an su shu'batu bil hajjaj da sa'o'in su to shi ne shi abu abdullahi tamimi yake ba da labari cewa baban shi ya faɗa شي وياك حماد ان سلمات انما فقلت ما فعل بك ربك سيد سيد سيد من ابنجز قيل قي بخجي لاهرة هرع فقال سيد قيل لي أظن حقا شي من دنجي لا هرع قال ما كدرت نفسك فاليوم اطيل راحتك وراحة المسعودين في الدنيا بخن بخن ماذا عددت لهم bakin bakin ma za a dattu lahu yake ba da labari yake cewa sai an ce masa ne da ya je lahira Malama kadarat na suka ko kadurat kai so tari na san a duniya ranka ya sha wuya ka yi bauta da yawa فاليوم أطيل راحتك aka ce Allah ya ce masa yau zan tsawaita hutunka wa rahatal mat'udin fi duniya sannan kuma da hutun waɗanda suka sha wahala a duniya suka gaji yau zan zan tsawaita hutunsu eh dama duniya gidan wahala ne jubilat ala kadari wa anta Turidu safwan min al-alami wal aqdari kaga kadar kaga min kadurat da ka bakhin ma za a dattu lahu kalmar bakhin bakhin kalma ce ta a maka ce yayi yayi ko ka ce kai kai ma za a dattu lahu ka san abin da ta na dan musu wannan ba na maki abu ne na bacci ba a shar'antar da mu Allah bai shar'antar da mu da hun bacci ba Abunda aka gani a cikin bacci iyaka in waɗannan labarukan na bishara to babu laifi ana aiki da su domin ba istinbatsin hukunci ake a cikin su ba malaman usul fiqh sun tafi akan cewa bayan rasuwan manzo Allah sallama la takunu al-manamatu masdaran litashri' haka al-imamu eh, al-imamu shatibi ya fada a cikin al-ittifaq ba ba bacci mafarki bai zama abin kafa shari'a yanzu mutum ba zai ce kushi kawai shi ke mai ci alale ya je kwanta bacci shi ke sai zai ce ayi an ba shi wata ibada ba amma albishara ba laifi za a shi bishara bishara tana nuna cewa wani alkhairi ne ga wani wanda ya hmm? sannan malamai suna tattauna akan talakil arwah dama matsala ce da malamai suke tattauna a kanta al-imam shamsuddin az-zur'i ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-arwah ar-ruh magana kan wannan da tsawo talaki arwahi al-ahya'i ah, bi arwahi al-amwat rayukan waɗanda suke da rai da kuma rayukan waɗanda suke mamata mutum ya bacci ya ga wani mamaci a cikin baccin shi a mafarki malamai suna tattauna akan wannan matsala to bisharat dai ba laifi ba ne ba laifi mutum zai iya mafarki ya ga wani yana cikin hali kyakkyawa ya zo ya ba da labari hmm? ba laifi domin bishara ce yi bishara e, e, abinda suke cin albishara shine ikhbarul mar'i bima yasmu ka ba mutum labarin da zai sa ya ji daɗi hmm? shi sa ai mai murmushi kalmar ba'un da shinun da ra'un Madar ba'un da shinun da ra'un duk sau tari in ka gan za ka ga suna juyawa wajen wani abu dai wanda ya kasance mai ban sha'awa har an ce ma dan adam bashar saboda me saboda wala kad karamna bani adam dan adam madaukaki ne sannan eh, basharatun ko basharatun basharatun fata fata dan adam bashara basharatun kaga fata saboda ne saboda fata yuzannu biha tan'um tana tsammanin ta zama tana da laushi sannan sai bishara ko bushra kaga abin da zai sa ka ciki ka ji daɗi in aka faɗa maka sannan dishu shi kuma sakin fuska sakin fuska ka zama mai murmushi mai sakin fuska kagiri suna da alaka to zo da aka ba laifi a mutum a bishara mutum ya mafarki ya ga wani dan uwansa a cikin hali mai kyau alhali wannan dan uwan nasa ya rasu wanda yana faranta rai sabanin a ce ka kwanta bacci kuma ka gan shi a wuta kaga bala'i ne wannan wannan ko bai kamata ba ka zo ka bar da labarin ba sai kai gum da bakinka domin mummunan mafarki ne أخبرنا المبارك بن خيرون قال أخبرنا عني أبو الفضل أحمد بن الحسين حسني قال أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الزهري قال أخبرنا محمد بن خلف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد النيسابوري قال سمعت الربيع بن سليمان يتي ربيع بن سليمان ربيع بن سليمان صاحب الشافعي al'imamu shafi an samu almajirai guda biyu duk sunansu an rabi ibn sulaiman kuma duk yan masar domin al'imamu shafi ya yi karshen rayuwarsa a masar ya kare ta to akwai rabi ibn sulaiman an rabi ibn sulaiman al-muhadi ya rasu shekara ta 270 akwai rabi ibn sulaiman an rabi ibn sulaiman al-jizi dan jiza ne jiza wata muhafaza ce a masa gab take da alƙahira tana cikin garin alƙahira muhafaza ce ba nisa a nan su wannan suke su a ramat, wannan pyramid a jiza suke wajen sahara ne to shi wannan aljizi ya riga almuradi suwa sannan ko bai shahara da riwaya daga al'imamu shafi ba kamar yadda almuradi ya shahara domin al'imamu shafi'i ya faɗi wata magana yake cewa eh, lau ne an utsi maka ilma la amtuk ya ce wallahi da ina da ikon da zan sama abinci a ilimi ya zama abinci in zuba maka ya kai rabi'u a baki wanda da na yi sannan kuma yake cewa eh, arrabi'u rawiyatu ilmi wa kutubi ya ce kun ga arrabi'un nan to ne mai ruwaito littafai na kuma da ilmu mana shi yasa za ka ga ka ɗauki ar-risala nasa in ka ɗauki al'ummu nasa hakan ka ɗauki littafinsa abin nan ahkamul qur'an nasa shi al-imam shafi hakan ka ɗauki jima'ul ilm nasa haka in ka ɗauki an-nasikh wal mansukh nasa hmm, to duk za ka ga riwaya ce ta al'imamun Rabi ibn Sulaiman al-Muradi wanda ya shekara ta 270 shi ko wancan Rabi ibn Sulaiman al rabi ibn Sulaiman al-Jizi to shi kuma eh, shi ya rasu shekara ta 253 ga akwai tazara tsakanin su ta shekara goma sha bakwai ko ko ba ka bane wannan da hamsin da uku wancan da saba'in a sha bakwai ba nan. sha bakwai to shi ne arrabi ibn sulaiman malami ne wanda yake babba sannan kuma ladan ne ladanin masallacin umar abin nan amr ibn al-as wanda shine suke ce mushi jami'u fusqat shine masallacin farko a masar masallacin da sayyiduna na ibn al radiyallahu ta'ala anhu ya gina shi yana nan har yanzu shine akdamu masajid misr eh, wane azhar tsakaninsa da azara akwai shekaru ɗaruwa domin shi zamanin sai da umar aka bude shi shekara ta goma sha wani abu bayan hijira shi ko azhar shekara ta nawa wajen ɗari shekara wajen kusan ɗari hudu da wani abu ko ɗari uku da wani abu to daga shi ne aka akadamu masajid da sau masjidu umar bin abdulaziz a umar masjidu amur bin al al'as suna ce mishi jami'u fustat fustat misrul kadima ke tsohon masar تشيل لأدانا مثل الله سبحانه الإمام, الشا... الإمام الزهبي أسفن تشينا شوى شيخ المؤذنين شيني دتي جمال لي لي وايد كان لا داني دكا شيني ما لم لا داني الله غافر تامسا تو يكي شوى سميت يقول كان للشافعي في كل شهر ثلاثون ختمة الإمام الشافعي أقوى نوتا هنا ختمة ثلاثة Kunne yana sauka ke ko wafi kulle shahari ramadana sittuna khatmatan sannan kuma ramadan ya zo hatima biyu yake zai sauka sau biyu sau biyu yake sauka kullum sau daga sauka sittin yake yin azumi yanzu a cikin shirye-shiryenmu da muka yi na hanyoyin cin gajiyar lokaci hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibu mun kawo wannan asar al-imam al ya ambace shi a cikin manaqib shafi'i kamar yadda al-imam ibn abi hatim shi ma ya ambace shi a cikin manaqib shafi'i haka al-imam abu nu'aym al-asfahani ya ambace shi a cikin hilyatul awliya wa tabaqat al-asfiya sanadinsa kuma ingantacce ne kun ga wannan ba karamin amfani da lokaci bane da kuma wayewa akan cewa mutum ya da lokacin shi tafi ba wannan shine karshen abin da alimamin zauzi ya kama mana a wannan babin na biyu wanda ya batu akan eh, masu misalai na magabata waɗanda suka kasance ba su wasa da lokacinsu suna cin gajiyar lokacinsu ya ce fi zikri man kana yubadiru al'umara sannan wa yubaligu fi hibzi lahazatihi ya kama na maganganu na malamai da yawa in kuka je kuka yi talhisi sai ku ware sanadin da kuma maganganan da isoshin da aka bada zai muku fa'ida sosai Allah shi taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh